bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi Ajima'i, nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ladubban zikiri sunna a sauƙaƙe darasi na biyar an so mutum ya yawaita ambaton Allah kuma na biyu ya tsarkake niyyarsa ya kuma yadda suna ta faɗa a wajen yawan ambaton Allah sannan an so mutum idan zai ambaci Allah ya zamo yana da alwala ba dole ba ne amma an so, sannan mutum yana ambaton Allah ya dinga halarto da girman Allah, sannan in ma kuka ya zo wa mutum a lokacin da yake ambaton Allah shi kaɗai, to wannan babu laifi domin ganin girman Allah ko kwaɗayi rahamar Allah ko tsoron azabar Allah ko fatan rahamar Allah duka suna jawo wa mutum ya zubar da hawaye. Sannan na bakwai an so mutum ya yawaita ambaton Allah musamman lokacin da yake cikin damuwa da kunci. domin yawan ambaton Allah yana kawar da kunci yana kawar da damuwa kuma yana yalwata zuciya kuma yakan kawo nutsuwa da kwanciyar hankali sannan an so yawan ambaton Allah ko ambaci Allah lokacin da aka aka ziyarci mara lafiya ladabi na farko ladubban ambaton Allah hadisi ya zo daga Abu Hurairata wanda Imam Muslim ya rawaito mai lamba ta dubu biyu da ɗari shida da saba'in da shida. Daga Abu Hurairata yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sabaqal mufarriduna masu kadaitawa sun gabata sun tsera sa'a qalu sai sahabbai suka ce wa mal mufarriduna ya rasulullah su wane ne wato masu kadaitawa waɗanda suka tsera sa'a sai ce azzakiruna Allah kathiran wazzakiratu wato masu yawan ambaton Allah da yawa maza da masu yawan ambaton Allah da yawa mata imam Musul ya rawaito hadisi daga sa'ad bin abi waqqas Allah ya kara masa yarda shine hadisi mai lamba ta 2698 annabi alaihi salatu wasalam ko kuma sa'ad bin abi waqqas yake cewa kunna inda rasulillahi mun kasance a wajen manzon Allah muna tare da shi faƙala a ya'ajizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alfa hasanatin shin ɗayanku yanzu ya kasa a ce ya dinga tattala wa kansa lada dubu kullum, kullum ya samu lada dubu. Fasa ala sa'ilu min julasa'i sai wani cikin sahabba ya ce, mai tambaya ya ce, Ya Rasulallah, kaifa yaksibu haduna alfa hasanatin, ta ƙaƙa mutum zai tara wa kansa lada har guda dubu, lada dubu ai ba wasa ba ne. Ƙala, yusabbihu ata tasbihatin fa yuktabu lahu alfu hasanatin, aw yuhattu anhu alfu khati'atin to mutum ya ce subhanallahi subhanallahi subhanallahi sau ɗari sai a rubuta masa lada dubu saboda kowace ɗaya za a ninka masa ita goma sai zama ya samu lada dubu cikin sauƙi in ka ce subhanallahi subhanallahi subhanallahi sau ɗari sai a baka lada dubu in ka ce alhamdulillahi alhamdulillahi sau ɗari sai a baka lada dubu in ka ce wa la ilaha illallahu la ilaha illallahu sau ɗari sai a baka lada dubu in ka ce Allahu akbar sau ɗari sai a baka lada dubu in ka ce la haula wa la quwwata illa billah sau ɗari sai a baka lada dubu na biyu sanya ikhlasi a wajen ambaton Allah cikin suratul bayyana aya ta biyar Allah ya ce wa ma umiru ba umarce su ba face illa liya'budullah sai su bauta Allah mukhlisina lahuddin suna masu tsarkake addini a gare shi fa'a suna masu bin gaskiya dodar wa yuqimu salata wa yu'tu zakata su tsayar da sallah akan lokaci su kuma ba da zakka daga arzikin da Allah ya musu wa zalika dinul qayyimati wannan shirya addini wanda yake miƙaƙe, tsayayye wanda yake babu karkata a cikinsa. Imamun Nisa ya rawato da sanadi Hassan daga Abi Umamatal Bahili ya ce, wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a ra'aita rajulan gaza yalta misul ajara wa zikira ya rasulallah ka ba mu labarin mutumin da ya fita yaƙi yana neman lada kuma yana so a ambace shi a ziga shi malahu mai ke gare shi faƙar Rasulallah sallallahu alaihi alahu tunda dai ya fita ne dan neman suna to ba shi da lada a wajen Allah fa ha thalasa marratin wannan mutumin yana maimaita wannan tambaya sau uku faƙalu sura sallallahu alaihi la shay alahu annabi alaihi salatu ya ce ba shi da lada sun maƙala inna allaha la yaqbalu min al'amali illa ma kana lahu khalisan wabtigiya bihi wajhuhu yace haƙiƙa domin Allah ta'ala baya karɓa aiki sai wanda aka yi shi tsarkakakke aka nufi Allah kuma aka nufi fuska Allah aka yi shi da tsarki wato dan Allah akan sunna kuma aka nufi fuska Allah da shi to iya wannan aikin Allah yake karɓa. Imam Nisa ya roto shi da sanadi Hassan shine mai lamba ta arba'in ya zo a hadisin Bukhari da Muslim wanda aka roto daga Abi Musa alashari ya ce lamma faraga Nabi sallallahu alaihi wasallam Hunainin lokacin da Annabi alaihi ya ƙara yakin Hunaini ba asa ba amirin ala ila autasin sai ya aika wannan sahabi da bataliyar yaƙi ya tafi gurin da ake kira Autas. Falakiya Durai Dabini Simmata sai ya gamu da wani mutum da ake kiransa Durai Dabini Simmata, faƙutila Duraidun, sai aka kashe Duraid, waha zaman lawa ashabahu, aka karya wato mutanen shi wannan Duraid ɗin. Ƙala Abu Musa, wa ba asani ma a abi Amirin, sai ya tura ni tare da abi Amir, farumiya Abu Amirin ku batihi sai aka harbi shi wannan sahabi abu amir a gwiwarsa ramahu jushamiyun bisahamin wani ne jushami ya harbe shi da, da, da, mashi ko da, da kibiya fa asbata fi rukubati sai abin ya kafe masa a gwiwarsa fanta haitu ilai sai na zo gurinsa fakulti ya am marra maka wane ne ya harbe ka fa ashara ila abi musa faƙala za ka ƙatilin lazira mani sai ce wannan shi ne wanda ya harbe ni faƙasattu lau sai na nufe shi fala hiktuhu na bi shi fala mara ani walla da ya gani sai ya juya da gudu fatta ba'atu sai na bi shi waje altu a ƙulu lahu ina ce masa ala tastahayi kai yanzu ba ka ji kunya ba ana bin ka za a yi faɗa da kai kana gudu ala tasbutu ba ka tsaya ba fa kaffa sai ya tsaya faktalafana darbata ni bisaifi sai muka wato kaiwa juna farmaki da saran takobi biyu tuho sai ne nasara kashe shi sun qultu li abi amir sahi sahibaka wannan wanda yake ma'abocin naka wanda ya je maka rauni to Allah ya kashe shi ƙala fanzi haza sahama sai ce to cire min wannan kibiyar da ta cike min a, a gwiwa fana za'atuhu sai na cire masa wannan kibiya fana zaminhul ma'u sai ruwa ya dinga zubowa ƙala ya bina akhi aqri isala in salama ka karanta wa annabi sallama ka ce ina gaishe shi wa ƙulla husta ga firli, ka ce ya nema min gafara Allah wasta ni abu amirin alan nasi to shi tunda wannan shine jagora kuma gashi ya riga ya ji rauni har ma yana wasiya cewa a isa wa da annabi sallallahu alaihi sallama kuma a roƙi ya roƙa masa Allah ya masa gafara sai ya nada Abu Amir din shi Abu Amir sai ya nada shi Abu Abi Musa akan ya zama shine jagora ba in an Allah ya masa cikawa fa makasa yasiran ya dan zauna dan lokaci kankani thumma mata sai Allah ya masa rasuwa faraja'tu fa dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi baitihi ala saririn murmalin wa alayhi firashun kad asarra rimalu sariri bi zaharihi wa jambihi sai na shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tame shi akan gado wanda aka yi shi da aka tufke shi da kaba ga kuma shimfiɗa a kai har ma wato wannan ƙasa-ƙasar da ke jikin wannan wato ko katakon da ke jiki ya yi alama a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan gadon bayansa da kuma kuibinsa sai na bashi labari fa akhbartuhu bi khabarina sai na bashi labarin abin da ya faru a wajen yakin can wa khabar abi amir da kuma labarin abu amir wanda shine jagoran da annabi alaihi salatu wasalam ya naɗa. wa qala qul law firli ya ce ma in gaya maka kace Allah ya masa gafara fa da abi ma'in sai annabi alaihi salatu wasalam ya sa aka kawo ruwa sai ya alwala fa fatawadda summa rafa yadayhi wa qala allahumma ghafir li ubaydin abi amir Allah kai wa bawan nan naka abi amir gafara wa ra'aytu bayad ibtai sai sai da na hango farin wato hammatar annabi alayhi salatu sun maƙala Allahumma ij'alhu yawmal qiyamati fawqa kasirin min khalqika minan nasi ya Allah ina roƙonka wannan sahabi naka ka sanya shi ya fi da yawa daga cikin bayinka daraja ya fi su ɗaukaka ranar alkiyama wa qultu walistaghfirli sai na ce to ni ma ya rasulullah faghfir ni ma wali faghfir ni ma kai nema min gafara mana qala Allahumma ghfir li abdullahi bin qais zambahu wa adkhilhu yawmal qiyamati mudkhalan karima sai ce ya Allah kawa Abdullahi dan shi ne Abu Musa al-Ash'ari Allah kai masa gafara ka gafarta zunubansa ka shigar da shi ranar alkiyama mashiga mai girma wannan hadisi wato darussan da ke cikinsa suna da yawa na farko an kafa jagora an naɗa shi jagoranci sahabbai ƙarƙashin wata bataliya kuma aka je wajen yaƙi aka fara jima shi shugaban tafiyar bayan wato aka ji masa rauni bayan an ji masa rauni kuma shi kuma wannan sahabi ya shige gaba ya ɗaukar masa fansa kuma ƙarshe ya naɗa shi ya zama shi ne jagora kuma aka dawo kuma ya nemi cewa a gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaishe shi don ya san ba zai samu tsoron da zai iso madina ba a bisa alamu na raunukan da ya ji kuma ya ce a roƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa masa Allah ya masa gafara kuma duk abubuwan nan gabaki ɗaya suka faru kun ga ikhlasi da yin abu don Allah ya ja masa haka sannan mutum ya halarto da ganin girman Allah kamar da suratul hajji aya ta talatin da biyu ta ce zalika wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulubi wato wanda ya girmama alamomin addinin Allah to wannan haƙiƙa alama ce ta takawar zuciya sai mutum yana jin tsoron Allah a zuciyarsa sannan duk abin da ya shafi Allah zai girmama abin zai mutunta abin kuma zai so abin kuma zai yi mu'amala kyakkyawa da abin Ana Allah ta'ala ce innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum. Kaɗai mu'minai su ne waɗanda idan an ambaci Allah zukatansu suke tsorata. Wai za tuliyat alaihim ayatuhu idan ana karanta musu ayoyin Allah zadarhum imanan sai ta ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkaluna ga Allah mahaliccinsu suke dogara. Wato Allah ya yi bi mu'minai anan masu zurfin imani. Sannan ya ce wa bashirin mukhbitin kai bishara ga masu kankan da kai masu koma ga Allah. allazina idza zukira Allah waɗanda in ambaci Allah wajilat qulubuhum sai zukatansu su tsorata sai kuma su nutsu da ambaton Allah wasabirina alama asabahum su ne masu haƙuri bisa abin da ya same su na jarabawa wal muqimus salati su suke tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suna ciyarwa ta hanyar ba da zakka da kuma yin sadaka da ayyukan kirki da dukiyar da Allah azurta su suratul hajj aya ta 34 zuwa ta 35 sannan annabi alayhi salatu wasalam ya faɗa a hadisi wanda imamul bukhari rato mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ta ashirin da uku da kuma muslim mai lamba ta dubu ɗaya da talatin da ɗaya daga abi hurairata ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum bakwai allah zai sa su a ino al'arshi ranar alkiyama wani duk a same shi ya haɗa sufofi bakwai ɗin nan wani kuma yana da sufofi shi da wani biyar wani ɗaya to ga sufofin nan waɗanda allah zai sa su a inuwa ranar da babu inuwa sai wannan inuwa ta allah ita ce inuwa al'arshi na farko shugaba mai adalci shugabancin na gida ne ko na kasuwa ne ko na gona ne ko na ƙasa ko na jiha ko na lokal gaman ko na ƙungiya in dai an baka shugaba ko da na jan sallah ne to lalle in kai adalci baka tsananta ba Allah zai sa ka aino al'arshi da kuma matashi da ya taso cikin ambaton Allah matashi ne tun da ya taso ba a san shi da komai ba sai karatu sai gaskiya sai amana sai mutunci sai tausayi sai girmama iyaye sai sada zumunta sai tsayawa akan gaskiya da kuma mutumin da zuciyarsa ta zamo a rataye a masallaci me ma'anar rataye a masallaci ba shi da wani abu in an kira sallah sai ya aje shi ya je ya yi sallah kasuwanci ko sana'a ko neman kuɗi ko neman ilimi baya hana shi zuwa masallaci ya sallah baya hana shi zuwa masallaci ya ji darasi ko ya je ya itikafi ko ya je gabatar da ibada zuciyarsa tana son masallaci da ko mutum biyu da suka yi ƙauna don Allah suka haɗu a kan Allah suka rabu a kai ma'ana don Allah suka yi soyayya kuma da suka tashi rabuwa ma don Allah suka rabu saɓa Allah ne sa suka rabu da ko mutumin da wata mata ma'abociyar daraja da kyau ta kirawo shi zuwa ga alfasha ya ce mata ina jin tsoron Allah da mutumin da ya sadaka da wata sadaka ya ɓoye ta har hannunsa na hagu bai san abin da hannunsa na dama ya bayar ba da ko mutumin da ya ambaci Allah a wato a wani gefe ha idanunsa ta zubar da hawaye an so ambaton Allah asuba da safe Imam Bukhari ya rawaito hadisi daga Shaddad dan Aus daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shugaban istighfari wato istighfarin da yafi kowanne daraja wanda ake so kai ko da kafa ɗaya ne da safe da yamma shine zikirin da zaka ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udhu bika min Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa adika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta a'udhu bika min sharri ma sana'atu idan mutum yayi wannan wato da safe ko da yamma in mutum ya karanta ta da yamma ya mutu da safe ko ya karanta da safe ya mutu da yamma zai mutu da imani a wannan ranar Sallamu anta rabi la ilaha illa'anta ana wa'an abdu ka wani al'adu ka wa'aduka maslato. Auzibiku kamar shan rima sana'a to abu ula ka binne matakan alayyahu abu zan biye faga fa in na hola yaga firin zinuba Sannan kuma duk mutumin da yayi zikirin wannan guda ɗari da safe ko da yamma, ya ce su bahanallahi wa bi hamdihi, ya maimaita sau ɗari. Babu wani mutum a ranar da ya zo da wani aiki mafi daraja kamar sa. sai wanda ya faɗa haka ko ya ƙara musulun ya rawaito mai lamba ta dubu biyu da ɗari shida da casa'in da biyu mutum ya ta cewa subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi har ya faɗi guda ɗari hukuma mutum ya yi mutu ya ce amsa yana wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة wa khaira ma ba'da wa uzu bika min sharri ma fi hadhihi laylati wa sharri ma ba'da rabbi a'udhu bika min al-kasali wa su'il kibari rabbi a'udhu bika min azabin fin nari wa azabin fil qabri allahumma bika asbahana wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaykal masir idan mutum ya karanta wannan wato addu'a da safe ya karanta ta da yamma yana cikin azkar ɗin da ake so mutum ya lizumta safe da yamma na wayi gari da safe kuma ka ce asbahana wa asbahal mulku lillah da yamma ka ce amsaina wa amsal mulku lillah sai ka ce mun wayi gari kuma mulki duka ya wayi gari a hannun Allah ko mun yammatu mulki duka ya yammatu a hannun Allah yabo ya tabbata ga Allah ba bauta da gaskiya da cancanta sai shi shi kadai ba shi da abokin tarayya mulki nasa ne shi kadai yabo nasa ne shi kadai mai iko ne shi akan komai ya Allah na roƙonka alherin da ke cikin wannan dare da alherin da ke bayansa ina neman tsarinka daga sharrin da ke cikin wannan dare da sharrin da ke bayansa Allah ina son ka tsire ni daga kasala da mummunan tsufa Allah ka tsire ni daga azabar wuta da kuma azabar kabari ko ya karanta wannan addu'a bismillahi lazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis wa huwa samiul alim kafa uku yana cewa lam sibhu faja'atu Bala'i. wato ba wani bala'i da zai afko maka haka kawai in kai karanta wannan addu'a kafa uku da safe kai kafa uku da yamma haka akwai hadisi da zo daga musulun cewa wani mutum ah, ah, ja'a rajul ila nabi fa qala ya ma laqitu min aqrabin ladaganil barihata amma law qulta hina amsayta uzu bi ta tamati min sharri ma khalaqa lam yadurruka annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum yazo ya same shi akan abin da ya hadu da shi na wata kunama da ta harbe shi annabi alaihi salatu wasallam yace da kai wannan zikirin wato da yamma to kunaman ma ba za ta harbe ka ba ka ce a'udhu bi kalimatin lahi ta min sharri ma khalaqa wannan zikirin yana da mahimmanci mu haddace shi mu koya wa 'ya'yanmu shi sanan mutum ya shiga damuwa ya shiga kunci abubuwa sun cakuɗe masa ya dinga wannan zikirin la ilaha illallah al-azim halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ni wannan zikiri na ga amfaninsa sosai kuma na ga tasirinsa kuma na ga afkuwarsa kuma na ga ƙamsuwarsa yasa nake karfafa mutane lalle mutu ya shiga damuwa ko bakin ciki ko bacin rai ya lazimci wannan zikirin zai ga abin mamaki haka in ka je dubo mara lafiya annabi alayhi salatu wasallam ka karanta masa wannan ma min abdin muslimin ya'udu maridan babu wani bawa musulmi da zai dubo mara lafiya lam yahdur ajaluhu mutakar ba ajalinsa ne lokacin mutuwansa ne ba fa yaqulu sab'a marratin as'alullaha al-azima rabbal arshil azim an yashfiyaka illa ufiya ya ta karanta wannan har kafa bakwai as'alullah al rabbal arshil azim an yashfiyaka as'alullah al rabbal arshil azim an yashfiyaka أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك mutu ya kama wannan zai ga abin mamaki wato wajen in ka duba mara lafiya kai masa wannan addu'a Allah ya ba mu dacewa Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya tabbatar da mu akan tafarkin sunna aqidan mu da ibadan mu da mu'amalan mu da halayen mu gabaki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh